To an yi jana'izar mutum hamsin da takwas da suka mutu sakamakon gobarar tankar da mai da ta faru a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a ranar Lahadi kenan. Hukumomin kasar sun ce akwai wasu mutum talatin da hudu kuma da suka samu munanan raunuka. Hukumomin sun ce lamarin ya faru ne a cikin dare kusan wato kusa da filin jirgin sama. Rahotanni sun ce gobarar ta tashi ne bayan mutane sun yi dafifi inda tankar man ta faɗi a ƙoƙarin kwasar mai. Lamarin da ya sa tankar man ta yi bindiga. ga rahoton alhaji diyoro kulbali hadarin ya faru ne jiya da dare a kan babbar hanyar shiga birnin yamai kusa da filin jirgin saman diori hamani shaidu sun ce tankar man ta faɗi ne akan hanya a wajejen karfe goma a yayin da take kokarin kaucewa wata mota da ke tahowa faduwar tankar ke da wuya sai jama'a da masu babura suka garzaya wurin domin kwasar man da ke tsiyaya daga nan kuma sai tankar ta yi bindiga 'yan kwana-kwana sun kwashe sa'o'i uku kafin su kashe gobarar mutum hamsin da biyar suka rasa rayukansu suka toye kuma mutum talatin da bakwai suka toye aka kai su likita a cikin wannan talatin da bakwai wanda aka kai likita uku sun rasa rayukansu kenan yanzu sai a ce wajen hamsin da takwas suka rasa rayukansu kuma sauran suna nan ofital kuma in sha Allahu rabi gwamnati za ta kawo gudunmata kuma za ta ɗauki warkewa wannan mutanen kamar yadda minista na santo ya gaya mani. Shugaban ƙasa Muhammadu Isufu ya ziyarci waɗanda suka samu raunuka da ke karɓar magani a asibitoci daban-daban na birnin Yamai. Jami'ai sun ce yanzu haka hukumomin ƙasar ta Nijar sun ƙaddamar da bincike domin gano ainihin abin da ya faru. Tun farko Firaministan ƙasar Birji Rafini da Ministan cikin gida Bazum Muhammad da sauran jami'an gwamnati sun ziyarci wurin da abin ya faru. Irin wannan haɗari dai ya sha faruwa a Najeriya mai makwabtaka. amma wannan shine karan farko da hakan ta faru a ƙasar ta Nijar. To za ku iya samun wasu bayanai kan wannan labarin da ma wasu a shafinmu na intanet bbc.com hausa wanda za ku iya samu a wayan kuna salula. Shugabannin Falasinawa a Gaza sun sanar da tsagaita wuta tare da Isra'ila bayan kwanaki biyun da aka shafi ana mummunar rikici tsakanin ɓangarorin biyu a cikin shekaru. Isra'ila ta ce 'yan ƙasar ta hudu sun mutu. yayin da jami'ai a gaza suka ce falisinawa 25 aka kashe a hare-haren isra'ila ga rahoton jabir mustapha sambo hari na ɗauki ɗaiɗai kenan da isra'ila ta wa wannan mota a wani titi mai cunkoso a gaza inda ta hallaka wani bafalastine da ta ce yana halatta kudaden haram domin 'yan gwagwarmaya an ji karar jiniya kusan ba a kyakkyautawa kudancin isra'ila a kwanaki biyu da suka wuce isra'ila ta ce an harba mata rokoki fiye da 600 daga gazar a tashin hankali mafi muni tun yakin shekarar 2014 yayin da rokokin ke hallaka yin isra'ilar firaministan ƙasar na batun mayar da kwakwaran martani eh, na umarci dakarunmu da su ci gaba da kai munanan hare-hare kan 'yan ta'adda a zirin gaza kuma za mu karfafa gwiwar sojojinmu da ke kewayen zirin jiragen sama na yaƙi sun yi lugudan wuta a Gaza. Isra'ila ta ce ta kai hari a wurare fiye da 300 na 'yan gwagwarmaya. An sami hasarar rayuka kuma an lalata gidaje. An kai hari a wani bene inda Isra'ila ta ce wani kwamanda na zaune. In ji wannan mutumin, an hari wani ginin na farar hula kai tsaye, amma ba shi da wata alaƙa da masu fafutuka ko ɓangarori. Irin abin da ke faruwa kenan daga mamayan Isra'ila. To amma a cewar jami'an Gaza, mazauna wurin na daga cikin waɗanda aka hallaka a baya-bayan nan yaƙi ya kusa ɓarkewa tsakanin isra'ila da hamas to amma ba kamar a wannan karan ba 'yan gwagwarmayar na ƙoƙarin samun sassauci daga isra'ila wadda ta killace zirin tana kuma neman zaman lafiya a iyakarta sai dai da alama hamas na rasa iko akan wasu ƙananan ƙungiyoyi masu fafutuka a can wannan ya ɗan taimaka wajen ɓarkewar wannan tashin hankali. To yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. Mai bada shawara kan harkar tsaron Amurka John Bolton ya ce an kai jirgin ruwa mai dakon jiragen sama zuwa yankin gabas ta tsakiya a matsayin wani gargaɗi ga Iran. Ya ce ba yaƙi Amurka take nema ba amma matakin zai aike da wani sako wanda babu shakku a cikinsa cewa Amurka za ta mai da martani ga duk wani hari da za a iya kai mata. wani rahoto mai cike da tarihi na majalisar ɗinkin duniya kuwa ya yi gargaɗin cewa biladama na lalata halittun cikin duniya waɗanda lafiyarmu da tattalin arzikinmu suka dogara a kansu a wani bincike mafi girma da aka gudanar masana kimiyya sun gano cewa miliyoyin halittu ne ke fuskantar ɓacewa daga doron ƙasa a gwamman shekaru masu zuwa musamman saboda aikace-aikacen bin bil'adaman sarkin brunei ya dakatar da wata doka da ta yanke wa masu luwaɗi da zina hukuncin kisa ta hanyar jefe su shawarar ta biyo bayan koken da ƙasashen duniya suka ta yi a watan da ya gabata aka kirkiro da wannan doka to yarima hari ya sanar da wato ya cewa ya samu karuwar ɗa namiji mai ɗakinsa megan ta haihu ne da karfe 5:26 na safe an kuma wato an kuma sanar da sarauniya karuwar da aka samu kuma an ce sarauniyar ta yi farin ciki da jin labarin ga rahoton aishatu musa a watan mayun bara hankalin duniya ya karkata ga auren wata ba'amurkiya da yariman birtaniya kusan shekara ɗaya bayan hakan kyamarorin sun sake dawowa a wannan karan sun ɗauko yarima hari yana wata sanarwa da ta shahe shi uh, Megan da ni mun samu jariri da sanyin safiyar yau. Mahaifiyar jaririn suna cikin ƙoshin lafiya sosai. Ban taɓa tunanin lamari irin wannan ba. Abin da mata ke yi ya wuce tunani. Muna cikin farin ciki matuƙa, kuma muna godiya ga dukkan jama'a saboda ƙauna da goyon bayansu. A 2017 lokacin da Yarima Hari da Megan Markle suka sanar da aniyarsu ta yin aure. a fili take cewa haihuwar 'ya'ya na saman ajandar su. Da aka tambaye su batun yara sai Yarima Hari ya ce ba yanzu ba komi da lokacinsa suna fatan samun yaran a nan gaba. Watanni biyar bayan auren nasu a ranar da suka fara ran gadi a yankin Pacific an sanar cewa Megan Duchess ɗin Sussex na da juna biyu. Kafofin yada labarai sun yi ta yaya ta halin da take ciki. kuma ta rika zantawa da jama'a kai tsaye tare da ci gaba da aiki tukuru. Nan a 1984 kenan lokacin da aka gabatar da jariri hari ga duniya a bangaren asibitin St. Mary mai zaman kansa da ke London. To amma ba za a ga irin hakan ba a yanzu bayan haihuwar Megan. Dole jama'a su jira lokacin da iyayen suka shirya nuna hotunan jaririn yanzu lokaci ne da suka keɓe don sabawa da jaririn ba a na jama'a ba.